amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha tara ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya ashirin ko? to yau ashirin ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha shida ga watan april ashirin da a wannan kuma wani lamani rotu ashirin da shida ko? ashirin da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiya fi yi bainan najiya wal ya min firage hadhihi umma muna cikin bayani akan aƙidun shi'a yau za mu tashi a wato a na shidda ko? algaiba bismillahir rahmanir rahim bismillahir na bakwai ar-raj'atu wato aqidar raj'a giduna anna Muhammadu ibn al-hasan al-askari su shi'a imamiyya al a shari'a suna kudircewa lallai muhammad bin hassan al-askari سيوجد في آخر ya zana يأذن الله له بالخروج شوى محمد بن حسن العسكري da sannin za a same shi a ƙarshen zamani inda ma ya azanu lahu lahu bil khuruj a lokacin da Allah zai bashi izinin ya bayyana lokacin da Allah zai bashi izinin ya bayyana na'am wa kana ba'dhum yakfuna ba'da salati al-maghrib bi babi saradib ya kasance wasu daga cikin su suna tsayuwa bayan sallar magariba suna tsayuwa a kofan wannan saradib din kofan wannan rami din inda aka ce an tura imamul mahadi wa qad qadimu markaban wa qad qaddamu markaban alhali kuma sun gabatar da wani abin hawa sun gabatar da wani abin hawa wanda idan imamul mahadi din ya zo to ga dabban da zai hau su kuma wayannan mutane sojojin su raka shi har zuwa ga masaukinsa in ji su yan shi'a din ko funa bismihi ka ga funa bismihi ka ga suna suna yin wasu muryoyi da sunansa suna suna ambatan sunansa a hankali a hankali an gane ko to za suna faɗin suna kiran kalmomi na faɗin sunayensa kuma suna kiran shi cewa ya gaggauta bayyana lokacin bayyana shi ya yi, yanzu zalunci da danniya ya riga ya yawaita a doron kasa ya kamata ya bayyana na'am wa yad'unahu bil khuruj sai su ringa kiran shi mahadidin da ya bayyana hatta tashtabika an-nujum ba za su gushe ba suna yin haka har sai taurari sun cakuɗe sai taurari sun da juna can cikin dare kenan ثم ينصرفون ويرجعون الأمر إلى الليلة الثالثة فأنا سيسجويا sai su jinkirta da al'amari zuwa ga dare na uku an lura sai su juya su koma gida domin sun ambaci sunayensa suna ta kiran shi cewa don Allah ya sauri ya bayyana barna ya faru har ya zama to can cikin dare kamar karfe biyun dare sun ga imam mahadin ya ki bayyana a lokacin nan sai su juya sai su dakatar da al'amari zuwa dare na uku dare na uku ma sai su ƙara dawowa su ƙara tsayawa a kofan wannan ramin na'am wa na bi rawu hina audatihi sayan lawul ard adla su shi'a suna cewa lalle shi imam mahdi a lokacin da zai dawo da sannu zai cika duniya zai cika ƙasa da adalci kama muliya jauran wa gulma kamar yadda aka cika ta da zalunci da kudin zalunci wa sayaktasu min khusumi shi'ati ala dari ala madari tarikh wa sayaktasu min khusumi shi'a da sannu zai yi kisasi da sannu zai yi ramuwa ga ainihin abokan husuma na shi'a an gani shi imam mahdi in ya bayyana zai yi ramuwa ga abokan husuma na shi'a alama dari tarihi tsawon tarihi an gane tsawon tarihi tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau mutanen da suke adawa suke husuma da ainihin shi'a idan imam mahdi ya bayyana to duk zai maganin su gabaki daya ah, qalat ƙwalatin imamiyya qatiba babin raja'a su imamiyya gabaki daya suna da aƙidan raja'a su 'yan imamiyya a ah, su suna ganin mutum bayan ya mutu zai iya dawowa duniya an gane ku idan mutum ya mutu zai iya dawowa duniya suna da wannan fahimta ɗin su kuma sun ƙirƙiro wannan fahimta ne wannan fahimta ba shi da asali a cikin ƙur'ani ko sunna amma me yasa a ƙirƙiro shi sun ƙirƙiro shi ne domin ƙoƙari na ainihin tabbatar da aƙidansu na cewa ainihin sahabbai zaluncin da suka yi wa iyaz billah wai zalunci da sahabbai suka yi wato za a dawo da su duniya in an dawo da su duniya za a dawo da abubakar a dawo da umar a dawo da usman a dawo da aisha a dawo da irin su mu'awiya imamul mahadi wato bayan sun tashi daga kabari zai sanya a daure su a jikin ainihin itatuwa bishiyoyi idan aka ɗaure su sai ya zara takobi ya ce wannan shine sakamakon zalincin da kuka yi wa mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam nan sai ya fuffulle su gabaki ɗaya. an gane ku, to wannan shine raja'a amma an gane shi'a kuma ban da ma wannan suna ganin idan mutum ya mutu zai iya dawowa duniya ya ci gaba da yin rayuwa kuma bayan wannan mutuwan da ya yi kaga wannan gabaki ɗaya saba ma aƙida mai kyau A gida mai kyau ya tabbatar mana cewa duk wanda ya riga ya mutu baya ƙara tashi sai tashin kiyama an gano wannan ko wato musulmin kirki ba zai yarda cewa idan wani ya mutu nan gaba kuma za a ƙara ganin shi a wani gari ba da muna yara ana faɗin haka a ce yanzu idan mutum ya mutu to mutumin yana komawa wani gari za a ga lokaci idan Allah ya sanya ka yi tafiya ka je wannan garin za ka ga wannan mutumin sai a ce ma an taba ganin wani mutum mai suna kaza da can talaka ne bayan ya rasu sai ya koma wani gari sai ya taso ya tashi ya rayu ya koma wani gari ya zama kuɗi ya auri mata da yawa wai da mutane mutanen garinsu da suka san asalin shi suka ji labari sai suka kai ziyara garin suna kai ziyara garin da ya hango su kawai sai ya bace shi kenan ba ƙara ganin shi ba an gane wannan ko to irin wannan aƙida wato ba aƙida ne na musulunci aƙida ne na maguzawa aƙidar raja'a ba shi da alaƙa da alƙur'ani bai da alaƙa da sunna aƙida ne na maguzawa kawai wa iyazu billah na'am ah, wa qalat ba'du shirakihim al-ukhra wasu sashe daga cikin ƙungiyoyin shi'a daban suna cewa bi raja'ati ba'd al-amwat suna da ra'ayin dawo da wasu sashen matattu cewa wasu sashen matattu suka mutu za su iya dawowa duniya kuma Kola abu firdaus rahimahullah abu firdaus ya ce man huwa mu shi'a wai wane ne abokin husuma na shi'a tunda an ce idan imam mahdi ya zo zai yi kisasi ga abokan husuma na shi'a su wane ne abokan husuma na shi'a husama shi'a ala hasabi zamihim hum jami'u sahaba wato abokan husuma na shi'a a irin yadda suke rayawa su ne dukkan sahabbai gaba daya idan mahadi ya zo zai yi kace-kace da dukkan sahabbai zai yi kace-kace da su abubakar su umar su usman su talha su zubair su waye su aisha duk duka duk zai kace-kace da su illa adadun yasir sai wasu ‘yan adadi kaɗan wanda ba su wuce tara ba. La yujawizu adada a sobi iliyadayin sai wasu ‘yan adadi kaɗan wanda ba su wuce adadin yatsun hannu ba. Ba su wuce adadin mai ba? Ba su wuce adadin yatsun hannu ba. Su kaɗai ne kawai musulmi. Bayan annabi ya rasu wa'annan sun yi ridda. Gabaki ɗayan sahabban annabi. Idan mahadi ya zo ga baki ɗaya zai yi kisasi zai yi ramuwa ramuwan gayya akan dukkan sahabbai sai dai mutane tara kawai وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خبث قويتهم wannan in har yana nuni akan wani abu to kawai yana nuna mana mummunan abin da suka boye a zuciyarsu ne sun boye wani irin mummunan gaba da adawa ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam har ya zamanto ba za su iya haƙuri ba tunda sun ce sahabbai sun zalunci mutanen gidan annabi to ai sai su yi haƙuri sai tashin kiyama ko tashin kiyama sai Allah ya kwato musu yancin su to su suna ganin in an ce a jira sai tashin kiyama kamar lokacin yayi tsawo sai suka kirkiro gidan raja'a cewa za a dawo da sahabban duniya idan an dawo da sahabban duniya imamu mahdi zai zo ya daure su a jikin bishiya duk gaba ɗaya ya sare su su suna ganin da haka ne sun dauki fansa kuma hankalin su ya kwanta ina fatan gane to saboda haka wannan shine tunani mummuna na shi'a sun kulla wani irin adawa mai tsanani a cikin zuciyarsu dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shine dalilin da ya sanya suka kirkiro wannan mummunan aqida na raja'a wa iyaz billah wa su'i iradatihim da kuma mummunan iradatihim ba idaratihim ba da mummunan manufarsu wallahu almusta'an da Allah ake neman taimako asami na takwas a attaqiyya akwai taqiyya ah, wa hum ya'uddunaha aslan min usuliddin shi'a suna lissafa taƙiya wani asali daga cikin asali na addini Taƙiya yana daga cikin al'amari muhimmi a cikin aqidar shi'a wa man tarakaha kana bi manzilati man taraka as-salah duk wanda ya bar taƙiya a wajen shi'a wato daidai yake da wanda ya ban sallah ka san wanda ya ban sallah da ya ba addini ko to shi ma duk wanda ya bar iya a wajen shi'a to shi ba ba mai addini bane shi a wahiya wajiba ita wannan taqiya wajiba ce la yajuzu raf'uha hatta yakhruj al-qa'im baya halatta dauke ta har sai ainihin imamul mahdi ya bayyana wato ba za a daina taqiya ba in shi'a ba za su daina ɓoye aƙidansu ba har sai lokacin da imam mahdi ya bayyana faman tarakaha qabla khurujihi faqad kharaja an dinillah duk mutumin da ya bar taqiya yazo yana tona mashi'a asiri yana wato ma'ana zuwa wajen su in ka zo kana ta bayyanar da abin da ka sani kan shi'a aqidanka kai laifi ana so ka zama ka kware wajen munafinci ka kware wajen ƙarya yadda zaka zaka iya rantsuwa akan ƙarya ka ɓoye wasu abubuwa na aqidanka an gani idan har mutum ya kware wajen wannan munafinci to shine cikakken dan shi'a amma idan har mutum zai zo duk abin da ya karanta na gidan shi'a zai zo ya baza ga mutane ya tona mu shi'a abin nan asiri to wannan sun dauke shi kafiri ne kawai an gani saka aqidan shi'a yana tattare da wasu abubuwa munana wanda wannan munanan yana buƙatar lalle sai an boye shi sai mutumin da ya shigo cikin abin kuma ya gamsu sannan a gaya masa an gani su ba su halatta ka fito ka tallata wato abubuwan da ka sani na aƙidar shi'a ga mutane ba saboda aƙidun suna da muni ƙwarai da gaske fakwade kwaroja an dini lawa an dini limamiya eh tun mutumin da ya bar taqiya hakika ya fita daga addinin Allah da kuma addinin imamiyya shi'a imamiyya kama yastadilluna ala zalika bi ta'ala kamar yadda suke kafa hujja a kan taƙiya. da maganar Allah inda yake cewa illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kun yi taqiya a gare su gayan taqiya haka suke fasarawa sai dai in kun yi taqiya a gare su gayan taqiya alhali shi wannan aya yana magana ne akan musulmi idan yana zaune a garin kafirai kafiran da suke masu tsanantawa ga musulunci kafiran da in ka bayyana da addini ka za su iya kashe ka to irin wannan sai mutum ya koye musu addininsa har lokacin da musulunci zai karfi la yattakhidul mu'minina al-kafirina la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa falaysa min Allah falaysa yo illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhirukum Allahu nafsa kada mu'minai su riki kafirai masoya ko ma bayan mu'minai wa mai yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan falaisa min Allah fi shay'i wato shi ba shi da wani kima a wajen Allah ba ruwan Allah da shi inda ya musulmi ya riki kafiri ya zama masoyinsa sai Allah ya ce illa an tattaku min mutuka sai dai in kuna jin tsoron kafiran matsar jin tsoro za su iya kashe ku ko abin da ya kama da wannan sai ka nuna kamar kana san shi amma kuma a zuciyarka baka san shi kaga wannan ba shi da alaka da taqiya na shi'a shi kiya na shi'a hatta mutumin da yake musulmi wanda aƙidansu ba ɗaya ba wanda ba ma duka shi zai yi ba ba duka amma zai ɓoye mishi aƙidan shi an gani, shi wancan in kana jin tsoron kisa ne in kana jin tsoron azabtarwa mai tsanani sai ka nuna wa kafiri kamar kana san shi amma kuma kana nan kana yin mai kana yin addininka Salman shahada kana nan kana dabbaka shi kana nan kana dabbaka sallah kana nan kana dabbaka komai na musulunci to amma su shi'a sun yarda ka ɓoye abubuwa na aqidun shi'a ka ɓoye wasu abubuwa na na, ibada na shi'a domin taqiya kai taqiya ga ahlus sunna an gani saka wannan aya ba shi da alaka da wannan taƙiya wanda 'yan shi'a suke yi وينسبون إلى الإمام جعفر الإمام الخامس قوله سنة سنة دنجن تاوى زواج الإمام جعفر الصادق wanda shi ne imam na biyar a wajensu suna danganta maganar shi da yake cewa wai attaqiyatu dini wa dinu aba'i cewa taqiya addini na ne kuma addinin ubanni na ne shi an gane ko wai in ji jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ke cewa ta addinin addininsa ne kuma addinin iyayensa ne wala imana liman la taqiyata tala. cewa babu imani ga mutumin da ba shi da taqiya wa hum yatawassa'una fi mulghi taqiya ila haddin kabir su suna suna dangane da manufar taqiya suna faradawa zuwa ga wani haddi mai yawa sai kaga wani lokaci babu wani abu na tsoro babu abin da za ka yi musu amma kuma duk da haka su koye maka kamar yanzu misali a ce a garin kaduna dan shi'a ya zo yana alwala irin nasu me za ka masa amma kuma za ka saboda munafinci in ya ga mutane sai ya wanke gaba in ba a kallon shi in ya waiga gaba mai kallon shi sai ya shafi gaban shi an gani to suna yin haka ko kuma misalin in yana so ya yi sallah ya ga duk masallacin gaba ɗaya ya sa hannu a girshi shi ma sai sa hannu a girshi amma ya je in ya ga masallaci ne na irin malikawan wannan yan gani kashe ni wanda masu kyaman kabudu shi ma sai ya haka sai ya saki hannu an fahimci wani ko to saboda haka su suna faɗaɗawa sosai kan ma'anan wannan taƙiyya ɗin saboda haka addinin shi a gaba ɗaya wato sun gina shi ne ma kan taƙiyya sun ce Muhammadu al-bakir daga cikin imaman shi'a yana cewa taƙi'a yana cewa tis'atu a asharid din fi taqiya kashi tara cikin goma da addinin shi'a yana cikin taƙiya. in an kasa addinin shi'a goma kashi tara taƙiya ne shi me suke nufi da wannan kashi tara daga ga suna yi ba shine hakikanin addinin ba an gane ko wato sun ɓoye abubuwa da yawa wanda ba sa bayyanar da shi sai mutumin da yake tare da su ko da kaga dan shi'a ya rantse ma billahi lazi mu yan shi'a mun yarda da wannan qur'ani mu ne ma muka fi kowa yarda da qur'ani yaya za a yi muna bin ainihin mazhabin mutanen gidan manzan Allah ya za a yi a ce kuma muna inkarin qur'ani ai mu muka fi kowa kaza to ƙarya yake zai iya rantsuwa kan ƙarya ya faɗa abin da ya gana ma misali amma kuma ƙarya yake yi saboda sun gina addinin su ne kan taƙiyya an gane ko saboda haka kashi tara na addinin shi a taƙiyya ne ba za ka iya sanin haƙiƙanin addinin shi ba sai idan ka shigo cikin addinin ana yi da kai a lokacin ne za ka gano wasu irin kafirci bayyanannu kan su akwai abubuwan da suke ɓoyewa sai in sun ga mutumin da ya yarda da su sai su fito mai a mutum an gane saka wannan kalma da suka faɗa cewa kashi tara na addinin shi'a kashi tara cikin goma na addinin shi'a ta iya ne kaga wannan zai nuna ma menene gidan shi'a dan sun yi rubutu ko kuma kaga sun bayyana da wani abu ga mutane ba fa shi bane hakikanin fara'ayinsu ba kuma ko da dan shi'a zai rantsa to kila rantso ma yana daga cikin taqiya din ba shi yasa sha'anin shi'a ya fi ko ya fi sha'anin duk yan biri a wahala an gani don wani zai iya cewa to menene ya sanya an kafurta yan ahmadiyya amma su yan shi'a ba a fito karara an hana su zuwa aikin hajji ba ba a fito karara an kafurta su ba sai a ce ma dalili saboda yan ahmadiyya sun fito a mutum sun fito karara a cikin aƙidinsu cewa manzan Allah ba shine manzo na ƙarshe ba akwai manzanni da yawa an gane ko amma su wa'annan suna talawun ne wani lokaci su ce an musu kasafi ne wallahi ƙarya ne wani lokaci su dan bayyana da wani abu kaɗan ba sa fitowa ɓaro-ɓaro yi bayani idan kuma an samu wani ya fito ɓaro-ɓaro sai su ce wannan ra'ayin shi ne kuma kowane mutum na iya zuwa ya faɗi abin da ya gana ma amma mu dai masu bin wannan mazhaba ba mu yarda da abin da ya faɗa ba kuma ƙarya suke yi an gane akwai wani babban malamin su ana kiran shi dabursi babban malamin su ya wallafa littafi inda yake nuna cewa taharifi na alkur'ani wato kusan mutawatir ne a cikin aqidar shi'a cewa wato duk dan shi'a ya kamata ya yarda da cewa alkurani da ake karanta wannan ba daidai bane ya kawo hujjoji daga ainihin a'imma na ahlul bait cewa duk mutumin da ya inkarin wannan to gaskiya ya yi inkarin mazhaba na ahlul bait kuma ya cancanci kafirci to kuma suna girma shi kuma yayi littafi din ya yada fasulul kitab fi tahrifi kalami rabbil albab da ya da littafin yan shi'a suka taso suka ce wannan ya faɗi ra'ayinsa ne duk da cewa babban malami ne amma kowane mutum na iya dacewa yana iya yin kuskure saboda haka su sun yarda da wannan alkur'ani kaza kaza kaza aka ce musu to yaya hukuncin mutumin da ya ce ƙur'ani bai cika ba ko ƙur'ani an canza shi musulmi ne ka ce to ai ishtihadi yayi ka duba fa matsalan qur'ani har zaka yi ishtihadi eh a tambaye ka a ce ƙur'ani maganan Allah ne cikakke ne ko kuma ka ce a ƙur'ani gaskiya wannan ƙur'anin ba maganan Allah bane an rage abubuwa da yawa daga ciki sahabbai azzalimai wa iyaz billah sun cire wasu abubuwa da suka suka shafe su daga ciki sun cire darajojin ahlul bait daga ciki wai amma wannan mutumin wai ishtihadi yayi an gane wannan ai to haka suke gudanar da abin su inda a ce da gaske ne kai yanzu ba matsayinka na ahlus sunna ko da wasa a ce ma ya hukuncin mutumin da ya ce an cire wata aya ɗaya daga cikin alkur'ani me zaka ce zaka ce duk wanda ya faɗi wannan ya fita musulunci to shi dan shi a saboda taƙiyan nan shi ma fa aqidan shi ne wannan to amma shi haushin da yake ji me yasa malam babban malamin irin shi bai taqiya ba ya fito da wannan magana to so aka dan shi a sai kware mai baya ci ba ma tare da wannan ra'ayi in sun keɓanta yake wallahi malam gaskiya ba ka kyauta mana wallahi kana so kana so jama'a su watsa mana ne ai dukan muna tare da kai cewa alqur'anin nan ba maganan Allah bane an canza shi to amma meye naka na wallafa littafi ka zo ka sa amawa su ringa zagin mu wai ahli sunna sune amawa su kuma sune kawas an gane ko to saboda haka suna iya fitowa ƙarar su nuna ba su tare da kai alhali kuma aqidan ku dai da su an ce wannan bawan Allah da ya rasu kabarin shi sai da suka gina kabarin shi suka gina shi da kyau suka kawata shi irin yadda ake kawata Ka'aba kuma ya to wajen ziyara suka ce babban wali ya mutu mutumin da ya ce alkur'ani bai cika ba amma ya zan babban wali to me yasa ya zan babban wali saboda gidan su ɗaya da shi an fahimci wani aiki aha Ƙwala Abu Firdaus. Abu Firdaus ya ce, Wani Sheikhul Islami kalamun matinun mumti fi khatsari hadhihi al-firqa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da magana matinun amintaccen magana, mumti magana mai ban sha'awa fi khadar fi khadari hadhihi firqa dangane da haɗarin wa'annan kungiya na Shi'a. Wamata ma Da abinda wannan kungiya ta ta tattara a gare shi na ainihin zindiƙanci wal da karkacewa wal muruk din da fita daga addinin musulunci wala ba'sa min naqlihi bi rummati babu laifi in ciranto magana ibnu tabiya dungurungum din shi li ahamiyatihi wa nafasati saboda muhimmancin maganan da kuma tsadan maganan qala shaykhul islam shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama ya ce wa amma aslun rafida fa aslu bid'atihim yace amma asalin su shi'a rafida wato asalin bid'an su an zandaqatin wa ilhadi wato asalin shi daga zindikanci ne da kuma karkacewa asalin wanda suka saka faki da shi'a zindikai ne su ko mulhidai ne su wa ta'ammudil kadhib da kuma ganganta yin ƙarya an gane mutanen da ba su ɗauki ƙarya a matsayin komai ba kai bil hasani ma sun ɗauki ƙarya a matsayin ibada ne wa ta'ammudul kadhibi tsirun fihim wato ganganta yin ƙarya abu ne mai yawa cikin aqidar shi'a wa hum yuqirruna bidhalik su ƴan shi'a su ma suna tabbatar da wannan su ma sun yarda cewa ƙarya sun ɗauke shi a matsayin ibada ne aifu yaqulun ta inda suke cewa dinuna taqiyya suna cewa addinin mu shine taqiya wato addinin mu shine ƙarya da yaudara wa ya kula yaqula ahaduhum bi lisanihi mene taqiya sai ibnu taymiya ke cewa wa huwa an kula ahaduhum bi lisanihi shine ɗayan su ya faɗa da harshen sa biya khilafa ma fi qalbihi sabanin abin da ke cikin zuciyarsa ya faɗa da harshen sa sabanin abin da yake cikin mai zuciyarsa wannan ahalus sunna baya yin haka shi ahalus sunna in ka ga har ya faɗa da harshensa saɓanin abin da ke cikin zuciyarsa to yana jin tsoron mutuwa ne ko yana ji tsoron wani irin azaba mai tsanani wanda za a yi masa kamar abin da ya faru ga Ammar bin Yasir radiyallahu an lokacin da aka kama mahaifinsa Yasir aka kama mahaifiyarsa Sumayya aka kama shi a din ana ta gana musu azaba mai tsanani wato da bala'i ya yi bala'i azaba ya yi azaba sai iyayen duk gaba ɗaya suka mutu cikin wannan azaba din jikinsu ya kasa jure ma wannan azaban za a sanya riga na ƙarfe fa riga fa a sa shi a wuta sai ya gasu sai a tura maka a cikin jiki wani mutum zai iya juriya ga wannan bala'in riga fa na ƙarfe sai an sa shi ya gazu ya yi jajawar sai a tura maka a jiki to haka aka yi ta gana musu azaba a matsayin sai sun kafirce wa musulunci sun zo sun yabi lata da uzza sun zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma suka zaɓi gara su mutu da su yi wannan to amma bin yasir yana kallo mahaifiyar shi ta rasu yana kallo mahaifin shi ya rasu to da bala'i yayi bala'i ya kasa haƙuri suka ce masa in kana so mu kyale ka wato ka zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ka yabi lata da uzza za mu kyale ka sai ya yadda amma da bala'i yayi bala'i azaba yayi azaba bai san san da ya furta ba kawai nan take ya buɗe baki ya yabi lata da uzza kuma ya aibanta manzo sallallahu alaihi wasallam an gane to amma fa wannan abin da ya aikata fa kasa bacci yayi ya je gida ya kwanta yana ta mulgina mulgina kan gado ya kasa bacci saboda ya maganar da ya iya furtawa har ya aibanta manzo sallallahu alaihi wasallam ya yabi kunki an gano wannan ko ya kasa bacci hankalin shi a tashi har ya zamanto mutane na ta labari cewa Ammar ya yi ridda Ammar ya yi ridda wata ran sai Ammar bin Yasir ya taso shi da kansa ya zo majalisin manzo sallallahu alaihi wasallam hankalin shi a tashe annabi na ganin shi yace wannan hankalin shi a tashe yake yace ya ammar ma wara'ak ya kai ammar me yake damun ka ne yace ya rasulullah sharru yace ya rasulullah wallahi sharri yake damuna wallahi sharri yace me faru yace ya rasulullah ban gushe ba cikin azaba aka ainihin kashe mahaifiyata aka kashe mahaifina ni ma azaba ya tsananta suka ce ba za su kyale ni ba sai idan na aibanta ka na yabi lata da uzza wallahi da wahala yayi wahala ban san san da na yabi lata da uzza ba na aibanta ka to sai annabi ya ce ya amma kaifa tajidu fi qalbik yaya kake ji a cikin zuciyanka yace ya rasulullah mudma innan bil iman yace wallahi ina jin zuciyana yana natsa da imani zuciyana yana natsa da imani ya rasulullah wannan magana na faɗa ne zahiri amma wallahi ban yarda da abin ba to shine annabi yace ya amma fa in adu fa ud yace ya amma idan sun ƙara dawowa da yin wannan azaba a gare ka suka nemi ka maimaita wannan abin sake maimaitawa an gane akan shi ne Allah ya saukar da ayan nan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa sai dai wanda aka tilastawa alhali zuciyar shi yana da tsare imani an gane yayi kaga irin wannan wato tsananin azaba ne mutum ya fuskanta kuma aka ce sai ya sai soki annabi kuma ya ji sukan shi sai da azaban ya fi karfin jikinsa sannan ya yi. amma faɗin shi'a ba abin da kaimin zai maka iya yana zai hango wani ƙaramin yaro ba wanda bai kai girman shi ba saboda tsarin tsoro in zai alwala yi ga yaro ko sai sai sori ya canza ya koma shi ma ahlus sunna ne yanzu sai yi alwala irin na ahlus sunna yi sallah irin na ahlus sunna amma in ba mai kallon shi zai sauri yi sallah irin na shi'a kun gano wannan ko to kaga irin wannan aqida ta su ta taqiya babu ita a cikin addinin musulunci an gano wannan ai a akwai asarai a cikin nahajul balaga da wasu littafai na shi'a har irin su usulul kafi an samu wasu asarai wanda za ka ga imaman nan suna yaban abubakar da umar gayan yabo suna nuna cewa wato mutanen kirki ne abokan manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yarda suna musu kyakkyawan yabo in ka ce ma shi shi'a to gashi nan wayannan sahabban da kuke kafirai ne su in an tambayi ainihin imamanku suka musu yabo mai kyau kuma suna musu addu'a suna cewa abokan manzon Allah mutanen kirki Allah ya ƙara musu yarda sun ce sun yi haka ne min babu taqiya an gano wannan ko in kuma kace musa ah, mun ga wasu daga cikin imamanku suna yin alwala irin na sunna sun yi ne min babu taqiya kuma a lokacin fa da yake alwalan babu wani daga cikin wanda yake da wuka a hannu babu wani ma daga cikin wanda ya saba mai duk ɗaliban shi ne a wajen duk ɗaliban shi ne amma kuma duk da haka yayi taqiya yayi alwala irin na sunna to me zai sanar da kai shi ma shafin kafan ba ta taqiya bane shi ma yanzu za mu ɗauki kenan duk abin da yan shi a kai taqiya ne kawai shi din shi hatta zagin sahabban ila taqiya ne shi ma hmm? sai zama komai nasu ma kawai babu wani abu nasu na tabbas kawai komai ta taqiya ne wa iyaz billah to haka addinin suna da hadari wani da gaske akwai wani ɗan shi'a suna tattaunawa da da malam Jafar lokacin kafin malam Jafar ya rasu Allah ya ji kansa sai dan shi'an sai malam Jafar sai ya kawo wasu hadisai da ya kawo wasu hadisai a cikin littafansu littafan shi'a din sai dan shi'a ya ce to ko ka san cewa a cikin littafanmu akwai hadisai da yawa wanda ba su inganta ba ko ka san cewa a cikin usulul kafi akwai hadisai rabin ma hadisan ba su inganta ba sai ce to ko kana iya gaya mun wanda wanda ba su inganta ba sai ki faɗa wato yadda suke yi idan kana tattaunawa da su in ka kai shi bango ya san bai da amsa sai ce hadisin da ne amma ba sa rubutawa kamar yadda ahalus sunna suke rubuta wannan hadisi sahih wannan da su ba sa yin haka za su bar shi ne haka an gane in yaga an kai shi bango ya rasa yadda zai yi sai ce ai wannan yana dama na gaya ma cewa akwai hadisai rabin hadisai na usul kafi ba su inganta ba ai wannan yana daga cikin wanda bai inganta ba an gane ko saka al'amuran su yana da wuyan sha'ani sun gina addinin su ne akan cewa ciwa sosai Allah shi kiyaye wa hadha huwa al-kadhib wa nifaq wannan shine ƙarya inji ibnu tabiya wannan taqiya shine ƙarya kuma shine munafinci fahun fi zalika kama qil su nan su ɗan shi'a dangane da taqiya kamar yadda aka ce bi da’i hawan sallat ta jife da cutanta sai ta sulale ta jife da cutanta sai ta sulale ita ta janye kola aidon wato su aibinsu sai su jingina ma wani sai su kira ka makaryaci alhali su ne makaryata ɗin sai su kira ka kafiri alhali su ne kafiran misali suna jifan mutane da aibinsu sai su silale su su janye na'am kola ah, aidon ibn ya ce kuma ah, wan nifaqu waz ka fi rafidati aktharu minhu fi sa'iri Ya yace munafinci da zindikanci a cikin akidan shi'a ya fi yawa fiye da munafinci a cikin sauran ƙungiyoyi an gani sun fi kowa munafinci sun fi kowa ƙarya sun fi kowa yaudara su ainihin shi'a A la budda li kulli minhum min shu'bati nifaq a'a ba makawa ga kowanne daga cikin su wato yana da wasu rassa na munafinci in dai mutum dan shi'a ne to ba makawa sai ka samu rassa na munafinci tare da shi fa inna asasan nifaq alladhi buniya alayhi al lalle wato foundation din munafinci wanda aka gina ƙarya a kan shi wa an ya kula rajulu bi lisanihi ma laysa fi qalbi eh, foundation din munafinci wanda aka gina shi a kan shi ne mai alkazib wannan shine foundation na munafinci wanda aka gina shi a gina shi a kai kuma mutum ya ringa faɗi da harshen sa ma laysa fi qalbi abinda bai cikin zuciyarsa ina ba gane kuma sun ce shi ne kashi tara daga cikin goma na a gidansu. su ga faɗi zahirin abin da suka faɗa ba shi suke nufi a zuciyarsu ba kashi ɗaya ne kawai a cikin goma yake abin da suka faɗa shi ne abin da suke nufi an gane ku kama akhbara Allahu 'anil munafiqin kamar yadda Allah ya ba mu labari game da munafikai annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim cewa lallai su suna faɗi da harshen su abin da bai cikin zukatansu an gani kamar dan shi'a yana neman yarinya sai ta ce na yi bincike kanka kamar yadda na ce kai ma ka yi bincike a kaina to na yi bincike a kanka an nuna min cewa kai faɗin shi'a ne ta ce na san za ki wannan magana tabbas na yi shi'a a da amma wallahi tallahi yanzu ni ni wallahi ni yanzu sunni ne ni ni ahlu sunna ne ni wallahi in ma kina shakka ki bincika limamin unguwa za su gaya miki ko ni waye kuma abin da yake faruwa da zaran ya fara neman auren ko ya yi shirin neman aure sai ya fara kiran sallah a masallatan ahlus sunna sai ya zama shine zai riga zai riga kowa zuwa masallaci ya zo ya kira har ya shahara da kiran sallah ka gashi a sahun gaba sai ya yi wajen shekara ɗaya yana haka sai ya fara neman mace sai ce wala in kana shakka yanzu dai ƙarshen dai salafiya dai ba malam wani bane to ka je ka tambaye shi wane ne ke kiran sallah a masallacin salafiya ka san dai kun dai yadda da wannan malam malam malam wani malamin salafiya ne ko to ka tambaye shi a ya san to kuma wallahi kana zuwa za ce gaskiya sahun gaba yake kullum tare muke sallah da shi ina fatan gane kawai idan ka san cewa dan shi'a ne shi kaga shekara ɗaya ya bayar ya fara neman mace ta ƙarya yake yi an gane dama ya yi sharan fage ne ya ga wata yarinya yana so to ya san kuma yarinya ce ta limamin ahalus sunna ko yarinya na wani mutum mai ra'ayin riƙau kan sunna misali to ya san ba za a taɓa bashi wannan ba ko mutuwa zai yi inda yana kan wani akida sai in ya dawo sunna da saboda haka dabaran da zai yi kawai shine ya fara sallah sahun gaba har ya kai matakin da in ba mai kiran sallah shi zai kira sallah har ya kai matakin da ma ya kwace kiran sallah ai shine ma ai shine ma ai ai mai kira sallan ma masallacin ai ai shikenan alhamdulillah tunda dai mun tambayi liman ya gaya mana cewa shine mai kiran sallah kuma sahun gaba yake kuma ana karatu ma shi ke rarraba sayar bukari ke rarraba wa mutane ina fatan gane wannan to wanda bai sani ba nan take sashi ai ya dawo ahlus sunna da zarar an bashi yarinya shekara daya sai dai kawai ta gaya mana hotuna hotunan ayatul lahi kuma a cikin daki wannan ba ba shugaban yan shi'a bane to ai ni ma dan shi'a ne kuma lokacin sun riga sun ma bayan shekara ɗaya kila fiye da shekara ɗaya zai iya bari kila sai sun hayyafa in suka haifi yara sai kwashi yara ya kai makarantar yan shi'a tun ana za su fara rikicin ta ce ai ka ce mun kai ba ɗan shi'a ba ne ya za ka yi ka kai yara? ta ce na ga ana karatu ne a wajen haka za a yi ta rikici haka haka a cikin rikicin nan ana yin rikici ana sulhuntawa tun sana da ɗaya sai ga hasan haifi yara hudu a hankali a hankali a hankali har ita matan a gamsar da ita a hankali mata suna kawo ziyara suna tattaunawa da ita masu akidan shi'a ita ma har su tura mata akidan ita ma ta koma tana faɗa da akidan iyayenta irin wannan ya faru da yawa akwai wani limami da aka an cire shi saboda wani wani yaro wani saurayi da ya aura ya aura wa ƴarsa saurayin yana zuwa ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi sosai yana ruwan kuɗi a gidan kuma dama liman ana cikin buƙatan kuɗi ga saurayi yana zuwa yana ruwan kuɗi sannan kuma bayan ruwan kuɗi ya zo ya nuna shi fa ya bashi a tantini to kuma dama ga kuɗi kuma wannan ɗan maganan ya bar shi a ba za a yi bincike mai tsanani ba kawai an yarda to wallahi akan haka wasu suka cire limamin su suka ce ya aurar da diyarsa ga ɗan shi'a kuma tabbas ɗan shi'a din ne kuma yarinya yanzu ta zama a shi'a ita ma an gane to saboda wannan gidan ta iya ɗin in ba wai kayan hankali ba to yana da wuya shi ɗan shi'a yana da wuya ya shi'a ya ce ya batta ko da ka ji to ka bari to insha Allah dai wannan dai ya tawa insha Allah sai dai nan gaba wata ba dai wannan ba gaskiya ba zan baka sa ba wallahi na yi farin ciki da ka bar shi'a amma magana sa wallahi ba zan aura maka to in yi gaba ba aura mai gajiyar kaga ya koma ruwa shikenan an huta an gane ku hmm. eh kama akhbara Allahu 'anil munafiqin kamar yadda Allah ya ba da labari game da munafukai annahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim cewa lalle su suna faɗi da harsunan su abin da baya cikin su kuma haka yan shi'a suke suna faɗi da harshen su abin da bai cikin zuciyarsu eh da zarar ka gano wannan kan shi aka baka kanka wahala kan shi duk maganar da ya gaya ba tabbas kawai an gane ku eh warrafidatu taj'al wa hada min asl dinha yan shi'a rafida suna sanya wannan ya zama daga cikin asalin addinin su wannan suna sanya shi ya zama shine asalin addinin su kashi abinda kashi tara yanzu ko tauhidi za ka ce shi ne kashi tara na musulunci eh to fa taqiya shi ne tis'atu asharati 90 over 100 na addini na shi'a taqiya kaga wannan kawai zai zai saka ji tsoron yan shi'a sosai eh a wato sammihi taqiya suna kiran shi da suna taqiya alhali ƙarya ne munafinci ne yaudara ne watuka haza an a'immati ahli albayt kuma wato ana hikaito wannan maganar taqiya din daga a'imma wai na ahli albayt ana jingina musu wannan magana a ce wai sun ce a taqiya dini wa dinu abai la dina liman la taqiya salah babu addini ga wanda ba shi da taqiya tis'atu asharid din fi taqiya eh kashi 90 na ɗari na addinin shi'a yana cikin taqiya misali to duk wannan gaba daya suna jinginawa mutanen gidan manzon Allah an gane ku alladina barra'ahum an zalik wanda Allah ya kubutar da su daga wannan ƙarya suke yi an gane ku? mutanen gidan annabi ba 'yan shi'a bane mutanen kirki ne dukansu gaba ɗaya suna kan aƙidan shi'a ne a suna kan aƙidan sunna ne wa'annan wanda 'yan shi'a suke jinginawa zuwa kansu hatta ka an ja'far as-sadiq annahu qala har ma wai an yi kaito daga ja'far as-sadiq cewa wai lalle ya ce attaqiyatu dini wa dini wa dinu abai wa dinu a gyara attaqiya dini wa dinu abai taqiya addini na ne kuma addinin ubanni na ne wa qad nazzaha Allahu almu'minina min ahli albayt wa ghayrihim an dhalik haqiqa Allah ya tsarkake mu'minai daga na ahli bayt da wasunsu daga taqiya in dai mutumin kirki ne ba a jingina mai wannan aqida ta taqiya aqida ce mummuna wanda ba a jingina wa mutumin kirki bal kanu min a'zamin nas shidqan wa tahqiqan lil iman a mutanen gidan annabi da kuma da kuma sahabban annabi suna daga cikin mafi girman mutane gaskiya da kuma tabbatarwa ga imani an gane ba sa faɗin abin da baya cikin zuciyarsu mutane ne masu gaskiya mutane ne masu alƙawari mutane ne masu kaza da sauransu wa kana dinuhum at-taqwa lat-taqiyya yawa addinin ahlul bait shine at-taqwa tsoron Allah kiyaye dokokin Allah lat-taqiyya ba munafinci ba addinin su at ne an gani yanzu ibnu tamiya yana kare ahlul bait wanda ƴan shi'a suka jingina musu gidan shi'a kamar yadda Kiristoci suka jingina wa annabi Isa addinin Kirista. ina ba gani. kirista sai ce ma shi mabiyin yesu kiristi ne annabi isa alaihi salam shine ya zo da addinin kirista amma allah ta'ala ya nuna mana ƙarya suke yi ko abin allah yana cewa ta kulta lin nasi zuni wa ummiya ilahayn min dunillah ala subhana ma yakunu li al an yaqul an ana qula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta hmm. ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bi ni ban gaya musu ba mabiyana sai abin da ka umurce ni da shi ya Allah ani ibudullaha rabbi wa rabbukum shine ku bauta ma Allah rabbi wa rabbakum ubangiji na ubangijinku annabi Isa yayi kira ne zuwa ga tauhidi in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il shi bawa ne wanda muka yi wa ni'ima da tauhidi da aqida muka sanya shi ya zama abun koyi ga bani Isra'il to amma sai kiristoci suka ce shi annabi Isa shine ya karanta da aqidan Trinity Allah uba Allah dan Allah ruhu mai tsarki Allah uku wai shi ya karanta da su cewa shi dan Allah ne alhali Allah ya riga ya nuna ya baranta da annabi Isa a cikin alkur'ani kar kafara allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wa'annan masu cewa annabi isa dan maryam Allah ne ya kafirta duk wanda ya faɗi wanda ya kafirta wa qalu takaza rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda sun ce wai Allah mai rahama ya rike da Allah ya ce hakika sun zo da wani abu mai muni kwarai da gaske takadu samawa ya tafaddar da minhu sama yana kusan ma ya tsage daga wannan magana wa tanshaqul ard ƙasa yana kusan ya tsage wa takhirul jibal hadda dutse yana kusan ya fado ya tarwatse saboda mai an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awan Allah yana da ɗa wa ma yan bagilin rahmani an ya tafi ga walada bai kamata ga Allah mai rama bai riƙe ɗa in kullu man fi samawati illa ati rahmani abda Allah ya ce lallai duk wayanda suke sammai da kasai za su zo ma Allah suna matsayin bayi ne su har annabi Isa din kama kaga kiristoci gaba ɗaya suna jingina wannan aƙida na kafirci zuwa ga annabin Allah mai kira zuwa ga tauhidi haka su ma shi'a suke jingina wannan mummunan aƙida na kafirci zuwa ga Ja'far Sadi ko Muhammadu Bakir ko wani daga cikin ko Aliyu bin Abi Talib ko Hassan da Hussein Allah ya ƙara musu yarda wa'annan mutanen kirki ne bayan Allah sun karantar da sunna amma sai sai shi'a suka ce wai su ne imamansu imaman shi'a goma sha biyu ne sai suka ambaci mutanen kirki mutumin da kawai muke yi ahalus suna suke shakka kan shi ne wannan na cikin ramun nan ba san shi ba na cikin ramun nan ne kawai ba sani ba wanda aka ce wai an boye shi a cikin rami sai nan gaba zai fito ƙarshen zamani da duniya ya cika da zalunci zai zo ya kawo adalci ba san shi ba amma ahlus suna sun san akwai imamul mahadi imam mahdi zai bayyana ƙarshen zamani zai fito daga zuri'an hasan ba zuriyan Husaini ba kuma za a haife shi yadda ake haihuwan kowa ba kamar yadda yan shi ake cewa an riga an haife shi amma yana cikin wani saradi yana nan tun shekara wajen dubu ɗaya da wani abu yana cikin rami bai fito ba har yanzu zai fito ƙarshen zamani ne to wannan shi ne ba mu sani ba amma imamu mahadi mun san shi manzo Allah ya gaya mana ko shi waye mutumin kirki ne amma ba fa wannan na rami ba wannan na rami babu shi ƙarya suke yi babu kowa a rami da za ka fasa ramin nan wallahi ba za ka kowa ba yan shi'a sun ƙirƙiro shi ne kawai don cimma wani buri nasu da shi an gane amma duk imaman nan goma sha biyu da ake ambato dukkan su gaba a mutanen kirki ne ba yan shi'a ba ne su amma sai imam sai yan shi'a suka jingina aƙidan shi'a zuwa gare su saboda aƙidan ya samu amsuwa wajen wa mutane idan aka zo aka jingina abu zuwa ga mutumin kirki ya fi saurin amsuwa allurai yawwa ah, wa qaulullahi ta'ala da inda Allah ta'ala yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al kada mu'minai su riki kafirai masoya min dunil mu'minin kuma bayan mu'minai wa man yaf'al dhalik duk wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay wato baya kan komai a wajen Allah baya kan komai bai da wani kima a wajen Allah in mutum ya yi haka illa an tattaku min tuqa sai dai in kuna jin tsoron su gaya jin tsoro a gare su eh a inna ma huwa al'amru bil ittiqa min al kuffar wato kawai wannan aya umurni ne wato da mu kiyaye kanmu daga sharrin kafirai illa an tattaku min tuqa ba ta kiya bane irin wancan nasu mu kiyaye kanmu daga sharrin su dan amru bin nifaqi wal kadhib ba wai umurni bane da munafinci da ƙarya dan taqiya amma an gane shi'a wato munafinci da ƙarya shine iya wa iya zuwa wa alaikum salam. haka suke yi a to suka kare ta yi mutane sun san su sun san su da haka ne yanzu suka ce ma zanga zanga nan ba dini su bane ko gashi suna yi mai hankali zai gane me ana magana an ce zanga zanga kaza kaza zai ce shi ɗai ba addini bane ko su suke yi kuma ka gane an ce zagin sahabbai ba addini shi mace ce wallahi ba sa zagin sahabbai bayan kuma ya zaga a gaban musulunci ka fahimta to shine Allah shi taimake mu to muna tunanin cewa kila yau din nan shine zamu zamu rufe karatun wannan shekara sai kuma karatun da muke yi na wannan shekara dai kan ainihin karatun da muke tsakanin magarba da shayi yau ne za mu rufe shi insha Allah sai kuma Allah ya kai mu shekara mai zuwa saboda haka abinda muka yi daidai a cikin karatun mu Allah ya bamu lada akan shi inda muka yi kurakurai dama mun cancanci kurakuran mu dama mutane ne zamu iya dacewa zamu iya kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana akan shi to saboda haka abinda ya rage mana yanzu shine abinda muke fuskanta nan gaba da zamu yi shine tafsir saboda haka muna gayyatar al'umma kamar yadda suke halartar wannan karatu da ake yi magarba da shayi to muna so su ba da haɗin kai su halarci karatun da ake yi na ramadan shi ma wannan karatu da za a yi kwana a 20 da wani abu za a yi ana yin karatun kuma karatu ne wani insha Allah wanda yake ana karantar da aqida na ahlus sunna wal jama'a da manhajin su saka halattan ainihin mutanen da suka saba halattan karatu tare da shi malami mai karatu yana ba malami ƙarfin gwiwa mutane ne wanda ka san suna tare da kai dama kuna karatu sai aka zo karatun ramadan sai kaga sun watsi ba zo ba sai kaga sai wasu sababbin fuska yaya kaga ba za ka ji daɗi ba za ka ji daɗi a ce mutanen da ka sani sun halatto da yawa sannan sai wasu suka zo amma kawai ga kaga kawai duk gaba ɗaya sababbi ne wanda baka san da su ba to zai iya yiwa wani ma ya zo ne ba ma a ku ɗaya da shi ba zai iya zuwa ya cutar da kai an gano da babu wanda ka sani kila wanda irin wanda ya taɓa faruwa yana ganin a Zariya. wani malami yana karatu ashe duk wanda suka kewaye shi gaba ɗaya shi'a ne yana taɓo 'yan shi'a suka suka zabura suka yi kabbara suka daki malamin suka daki da 'yan ɗalibai kaɗan da suke tare da shi an gane saboda an yi sakaci an bar malam shi kaɗai yana karatu da wasu 'yan tsararru su kuma sauran ɗaliban sun wuce suna ji a rediyo shi aka maka Allah karatun nan ai yana tafiya daidai muna nan muna ji a rediyo Allah ya saka da alkhairi ina ba san gane to kuma gashi malam malam mai karatu da kuke ji a rediyo yanzu ya kwanta ba karatun kuma saboda sakaci namu da abin da ya kama da wannan to wannan shine dalilin da ya sanya muke cewa muna kira zuwa ga 'yan uwa su ba da haɗin kai wajen halattar wannan karatu haɗin kanku shi zai janyo sauran mutane su fahimci wannan manhaji na salafiya amma idan suka ga cewa ku kanku ma da kuke cewa ku yan salafiya ne ba kwa zuwa karatun to alama ne cewa karatun bai da muhimmanci a wajen kuma ba zai zama muhimmi ga wajen wasu ba to wannan dai almuhim dai kenan shine muhimmancin halattar ku kamar yadda kuka dage kuka ba da taimako domin ganin cewa wannan tafsiri ya ci gaba to haka nan ana bukata ku bada wannan kun bada taimako da dukiyanku to ana so kuma ku bada taimako da jikinku ha wato jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku hada guda biyan to wannan shine dai dan sakon da muke isarwa zuwa ga al'umma kuma muna fatan in har zai yiwu insha Allah mun so muna so a ce mun yi karatun mata wato ma'ana an yi tafsirin da mata wannan shekaran saboda an tanadi waje akwai waje a sama insha Allah wanda mata za su iya zuwa a yi karatu tare da su na a lokaci guda ana tafsiri maza suna nan mata suna can sama kuma sakon da ake ji a nan wajen shine sakon da ake ji a can amfanin wannan shine ya zama da kai da ka gaba ɗaya ra'ayinku ɗaya ba wai kai kana nan kana zuwa tafsirin salafiya ita kuma tana nan wani malami sufi yana burge ta tana zaune a gida kawai sai tana ta jin ainihin karatun wani sufi an gane kafin ka an kara baka sani ba sai ga an manna wani katon hoto hoton wani shehi a kofa gidanka lafiya ai shine malami na ai na shekara kaza ina sauraren shi ko baka taba ce mun kana sauraren shi ba amma ya zama to wurin da kake zuwa karatu nan matar kake zuwa to za ku tashi aqida ɗaya manhaji ɗaya sai zama to sai ku samu tarbiyyar yaran ku daidai abin da kake so shi matar ke so wannan shi ne dai a takaice sakon da muke so mu isar zuwa ga al'umma dangane da abin da ya shafi tafsiri din Allah ta'ala shi taimake mu ya sanya a yi wannan tafsiri wato kamar a sa'a kamar yadda aka yi shi a wancan shekara din to insha Allah sai to kamar yadda aka saba neman taimako na ainihin tafsir din yanzu ma za a zagaya a neman taimako taimaka fi sabilillah Show a cikin littafin a cikin yau suna ya tabbata ya ce ya ce rawani suna ne tabbata ya yi magana sai duk na ganin duk zai shiga ciki nan da rawani ina tabbata sai zini sai kasan mu yadda a ciki, in mutum ya ce abu kaza ne sai a ji da ni a gani ba abu da muke nema dalilin abu ba kawai don malami ya faɗa ba yanzu kawai na faɗa ba shi kawai nake kaza wajibi ne kawai shi ke naka kowa zai bi ba tare da ya san dalili ba haka ake yi aka ake addinin domin kuma bai ce bai ce haka wato ya manta shi da kudi kuma yayi da wani dan kadiriya ne ya bi shi mana shi da kudi a cikin littafin shi ya nuna shi na fadari ga kadiriya shi ma zaka nuna da mutum ga wani shi ya fada mun kai kai wata dariƙa kake ko anan ne kawai zai zai zai bi shi a dariƙa shi ba inda inda zai ina gini akan dalili in an ba dalili to shi rubuce shi da dalili ne ba sai zai sai bar sunna shi kuma ya bada kiyo da in kuma yana neman dalili ne shi wajen gode da shi shi kan dalika ne sai ki to me yasa yayi dalika yana da hujja an bai da hujja gani shi amma in kawai biyayya ne ga malami to yadda shi wajen gode ya faɗi rawani sunna ne haka ya shi kan dalika ne kaga sai ya haɗa biyu ke sa rawani kuma ya dalika na ko shi don buri ya ce akwai bid'a mai kyau akwai ya ce akwai bid'a hasana akwai bid'a ba wajiba Kuma ya yarda da haka hmm? na'am shi sunna fa sosai idan akwai hadisan da ya kawo wasu hadisai ne wanda yake su inganta ba eh? ah, al-imama tijanul arab fa iza wada'at al-arabu tijanaha at izaha rawani shine kaman kambe na ainihin larabawa ka san kambe ko na sarauta wanda crown kamar to suna cewa crown wanda ake sawa sarakuna to rawani shine kambe na larabawa idan larabawa suka ajiye rawanin su sun ajiye izinsu. su da zarar larabawa sun cire rawani to shikenan sun ajiye izinsu. sai ka bari samu nasara kansu to amma hadisan gaba ɗaya wajen malamai hadisan mawdu'ai ne ba su inganta ba Hmm? to shi ne walaikun salam na da da abin da ya shafi bangaren mu kuma godiya ga yan uwa ga kantuwar irin gudunmuwa da aka ba da haɗin kai da aka bayar sai zai ba mu cimma hakika ne yadda muke bukatar ya kai bala amma an yi kokari kwarai da gaske sai bisa sai umar bayan tunda ba karatun da za a sake yi ma hmm. sai bayan ramadan shi ne za mu bayan insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم لتمام بإحسان إلى مدين أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إخوة muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ƙoƙarin tattara abin da ya shafi tafsirin malam a wannan shekara na yan uwa da muke tunanin cewa ya kamata a ce mu ɗaliban wannan makaranta mu ne fi cancanta mu ɗauki wannan nauyin tafsirin nan na muke tunanin cewa yaya za a yi mu ɗauki wannan nauyin tafsirin an ce su samu mutane talatin kowanne ya bamu naira dubu uku duk wata wata goma dubu talatin talatin ya zama da dubu ɗari tara to alhamdulillah mu yi wa Allah godiya tunda wannan shine farkon tunaninmu da muka fara yi mu samu ɗalibai wasu daga ciki wanda za su haɗu mutum talatin a yanzu Allah bai sa mun samu talatin ba amma dai mun samu mutane goma sha bakwai zuwa goma sha shida akwai wanda ya fara ya tafi karatu ya sami admission ya tafi karatu ah, wasu kuma sun fara a tsakiya suka ce gaskiya ba za su iya cike baya ba amma dai za su iya yin abu ne ke gaba wasu kuma sun dan fara sun dan bayar wasu ma a'a ba za su iya ba da wasu su iya ba da ɗari biyar da wasu naira biyu alhamdulillah duka yan uwa muna musu godiya Allah ya saka kowa da alkhairi tsakanin da Allah ayi kokari gayan kokari a cikin kashi da muke nema a ce a cikin kashi goma akalla mun samu kashi bakwai ko kashi shida kaga ayi kokari gaskiya kwarai da gaske muna fatan Allah ya saka kowa da alkhairi muna fatan za mu dawo da tunaninmu da kuma mu ba da haɗin kai cewa shekara mai zuwa insha Allah ta'ala za a ba da haɗin kai fiye da wannan ya zama cewa da zara an gama ramadan ma'ana daga watan ainihin shawwal insha Allah za mu fara domin a samu natijar da ake bukata gaskiyar magana mana godiya ga yan uwa tsakani da Allah ayi kokari gaya kokari an samu mafi tsoka daga abin da muke nema gaskiya an tsaye kokari kwarai da gaske daga mana fata Allah ya saka ku da alkhairi Allah ya sanya wannan taimako da aka bai a cikin zan hasanati ai yanzu dai ana ci gaba da neman taimakon tunda yanzu za a tafi hutu yau na karatu da ake tsakanin magarba da isha'i kuma za a ci gaba da karatu na ayatul Ramadan wanda ya kokarin dama zai bayar kuma alƙawarin zai bayar bai riga ya bayar ba da Allah ana da bukatar haɗi za a cikin Ramadan ɗin domin akwai aikace aikace da dama wanda akwai ainihin yan fetur akwai na yan agaji akwai da sauran a yan hisba da sauransu wanda suke lura da tafsir da wasu abubuwa da wanda aikace aikacen tafsir da ne kuɗin muna da bukatar su kar a mace an fara magana ma ya zami da freedom radio mala ya bayyana cewa an samu ainihin bitv mutanen maza sun ɗauki bangaren radio wani bawan Allah da malamin magana ce malamin bayani cewa an samu bangaren cibi to mu kuma yanzu na koyi dama mu samu bangaren menene nagarta to alhamdulillah an ci nasara daidai goro amma dai mu cin magajin da muke bukata ba zaka kofa taimako a suke yawa har yanzu kana da bukatar zaka da taimakon ka ko ba a gudu yan uwa da basu da bayarwa ba kuma su da alƙawarin su ba su ma za su iya ci gaba da bayar ta bangaren account number da aka ba su ko ta bangaren ko da an fara tafsir a cikin Ramadan ne kudi zai iya bayarwa din da ana bukata fatan mu dai Allah ya saka kowa da alkhairi Allah ya sanya shi tafsirin lafiya Allah ya kara malam buɗe da ainihin falala da kuma ainihin kwakwalwa da hazaƙa Allah ya taimake shi kuma ya taimake mu su gaba gida wannan shi ya taimake uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da alkhairi malam awwal a dangane da bayanin da ainihin kai da shi tare da shi da sauran wanda suka tsayu akan ganin cewa wannan abu ya tabbata kamar yadda suka yi alƙawari duk da cewa abun ba a fara da wuri ba amma ya haifar da natija gaskiya mai yawa muna fatan shekara mai zuwa za a samu natija cikakke akan wannan al'amari ya zamanto an samu wasu mutane tsayayyu wanda za su iya kai wani shawara ma wani ya kawo rannan cewa da a ce za a samu ainihin waje inda za a ringa yin sana'a ana juya kuɗi sai kowane mutum ya kawo nawa ya ce ya kawo nashi kuɗin in ya kawo sai a tara wannan kuɗi sai a ringa juyawa a samu wani amintacce yana juyawa shi abin na damun shi irin yadda ko da yaushe za a ringa cewa ana neman taimako ana neman taimako shi yana so ya ji lokacin da kawai zai zai yi kawai sai a ciro kuɗi kawai a yi amfani da shi to shi yana ganin kawai hanya dai shi ne a ce an samu makudan kuɗi ta hanyar sana'a kuɗin na ana juya shi sai ya zamanto shi wannan kuɗin da ake juyawa shi zai ɗauki nauyin karatun ba sai an zo an dawo mutane da cewa a taimaka a taimaka kullum tun suna bayarwa har suka ci tun mutum na bayarwa har ya je abin ya ginshe shi ka san shi dan adam yawan maimaita abu yana damun shi amma da an samu abu a dunkule zama to kawai yanzu kawai an ce kawai sana'a kaza da ake yi shi ke ɗaukar nauyin tafsiri shi ke magana ya ƙare kaga shawara ya kawo amma yaya za a yi abin ya yiwu shine abin da ake so ya ila bayan sallah za a yi tunanin yiwuwan yin wannan abun tun da gashi nan muna tunanin cewa za ba zai yiwu ba gashi nan mala awwal sun fara jarraba wani abu kuma gashi a cikin mutane talatin an samu mutane sha bakwai ko to kaga ai nasara ne wanda nan gaban muna muna fatan gila a samu ninkin ba ninkin haka din Allah ta'ala shi taimaka to a takaice wannan taimakon da aka nema na yau an samu dubu sha uku da ɗari hudu na'am eh akwai mutane uku kowa yace zai bada dubu talatin talatin akan abun amma shi dai wannan abun da zai bayan sallah za a duba irin yiwuwan abun da kuma irin tsarin da za a yi har zai yiwu din Allah shi taimake mu to sai dangane da kuma taimako mutum na so ya bayar a ga number account nan a salafi tafsir a salafi tafsir association 2722 0020 0020172722 wannan shine number account din a banki kuma shine stambit stambit Allah shi taimake mu Thank you. to akwai a gurguje wata baiwa Allah take cewa malam ni matar aure ce kuma ina so in samu kaset ɗinka don in dinga saurara akwai inda ake siyar da kasukan wa'azi na je akwai inda ake siyar da kasukan wa'azi na je na tambaya babu naka to don Allah malam a ina zan samu saboda haka akwai ana samu amma a wurare kamar haka in dai kaset ne akwai malam ibrahim turaki shi kuma ina ganin ga namban shi 08148941605 08148941605 wannan shi ne namban shi sannan kuma akwai ta whatsapp a cikin whatsapp kuma ana ana samun shi ma karatun shi ma ga namban whatsapp din nan 070

eh ana ana kwana ɗaya sura ramadan sura kwana ɗaya zan fara Allah ya ramadan sura kwana ɗaya hmm? a shi muka ce ramadan sura kwana ɗaya dan muka sa lokaci yanzu sai zama lokacin ko ba ga watan ba amma muka ce ramadan sura kwana ɗaya kowa ya sa abin da muke nufi Ikin kawai Allah shi taimake mu to saboda lokaci za mu dakata a nan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant ilaik